Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma shirin na yau zai mayar da hankali ne kan wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Kano da ke arewacin Najeriya kan harshen Kanuri da al'adunsa kuma adabi karo na biyu sai ku biyo mu. To madalla, to kamar da aka shirya da farko shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali ne a wannan babban taro na ƙasa da kasa da ya gudana a birnin Kano da ke arewacin Najeriya. wanda ya mayar da hankali kan harshen kanuri da al'adunsa taron wanda ya samu halartar jigajigan masu ruwa da tsaki jihar da shehun borno wanda ya kawo ƙarin haske da kuma bayyana wa jama'a halin da ake ciki dangane da halin da harshen na kanuri ke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin ceto shi daga fuskantar kuma baya cibiyar bincike kan harsunan najeriya fassara da kuma tatsuniyoyi ta jami'ar bayero ita ce ta shirya wannan taro shekaru 42 bayan na farko a shekara ta 1979 wakilin da kano abubakar abulkadar dan gambo ya halarci wannan taro wanda ya tattaro 'ya'yan kabilar ta kanuri daga sako da lungu na najeriya domin shaida wannan taro mai cike da tarihi kamar yadda shehun borno alhaji abubakar ibn umar garbai alkanemi ya bayyana a jawabinsa kuma ya bukace su da rungumar al'adunsu da harshe domin shine abin alfaharinsu wakilin makamai da aka ji da farko ya samu zantawa da farfesa yakubu magaji azare wanda shine shugaban cibiyar ta bincike kan harsunan najeriya wacce ta shirya taron ya kuma ya karin haske game da dalilan shirya taron a wannan lokaci kamar yadda ka yi bayani shekara shekara arba'in da biyu baya aka taɓa yin wannan taro karo na farko sai yanzu aka samu akai kai karo na biyu alhamdulillah ita dama wannan cibiya an kafa ta ne domin ta ɗabbaka harsunanmu na gida da kuma yin bincike-bincike ta yadda za a ciyar da su gaba da kuma yadda za a bunƙasa harkar koyo da koyarwa a ciki da yadda za a bunƙasa harkar ah, bincike da harkar koyo da koyarwa da harkar wato wato baza harshe a duniya da kuma yadda za a inganta shi da sauransu to dalilin haka yasa muke ganin a yanzu a lokaci yayi da za mu daɗa ɗaukowa harsunan mu na gida mu karkaɗe su mu dinga duba irin yadda suke da kuma yadda za a faɗaɗa bincike a cikinsu wannan yayi daidai da yadda gwamnatin tarayya ta ayyana sabon ƙuduri na yadda za a inganta harshen uwa wajen sha'anin koyo da koyarwa a makarantu tun daga primary school har ma secondary school a dama kuma su jami'o'i wurare ne da ake irin waɗannan nazarce-nazarce shekaru masu tsayi to ire-iren waɗannan dalilai ya sa muke ganin a yadda su ma sauran harsuna ake faɗaɗa bincike a ciki to shi ma wannan harshe ya kamata a ɗauko a ƙara faɗaɗa bincike a ciki a ga kuma waɗanne irin abubuwa za a bijiro da su waɗanda za su taimaka wajen ingantuwar wannan harshe da bunƙasarsa a wancan karo da aka yi shekara 42 da suka gabata an samu samar da abubuwa na koyo da koyarwa musamman an samu wato kamusu na kanuri to a tun daga wancan lokaci ba a sake samun waɗansu zurfaffan wato bincike irin wannan ba yanzu kuma allah ubangiji ya kawo mu yanayin da muna ganin insha allahu kamar yadda kuke ganin masana sun zo suna barje gumi a kan me aka sani kuma yaya za a yi kuma ta ina za a bulle a harshen kanuri insha Allahu dukkan irin wato shawarwarin da aka bayar za mu yi duk kokarin da za mu yi ganin cewa waɗannan shawarwari lalle mun bi ka'in da na'in wajen yadda za a samar da abubuwan da za su bunƙasa wannan harshe na kanuri a cikin al'ummarmu. to a matsayinka da shugaba na ita wannan cibiya harshen kanuri shine da biyu da ake gudanar da taro na kasa da kasa a kansa ba sauran harsunan da ke karkashin wani canjin a to ai ka san shi irin wannan kusan yanzu ma za mu iya cewa abu ne na san barka tun daga shi yanzu har an ɗauko wani harshen an zo ana yi a kansa wannan yana maka nuni da cewa wannan dan ba aka dora kuma insha Allahu rabbi in muka samu goyon baya a duraren da ya kamata nan gaba ma za ka ji an sake daukowa wani harshen shi ma za a zo a yi bincike a kansa a faɗaɗa a yi irin wannan taruka domin a biyo mutane dama su bunkasa harshe da kuma bincike bincike da kuma yadda za a sauka koyo da koyarwa a cikin harsuna ya kace ganin daga buɗe taron gudunmawar masu ruwa da suke kan harshen kaloli to ai wannan kusan wannan tambaya taka ta amsa kanta domin yadda ka shigo ka ga yau dai ga shehun barno a zaune da kansa ah, ya taso takanas ta kano ko ta barno <laughs> ya zo har kano ya zo domin ya nuna kishinsa a kan bunƙasar harshen kanuri da kuma irin yadda ka ga manya-manyan mutane waɗanda suka wakilci ƙasar borno baki ɗaya sun zo sun zauna a wannan wuri domin su ga cewa wannan taro an yi shi kuma an yi shi lafiya kuma an samu wato nasara da biyan bukatar abin da ake so kwalliya ta biya kudin sabulu na tabbata kai kanka ka gani daga yadda ka gaya cikar kwarin da aka yi a wannan wuri a wannan rana a nasa bangaren gwamnan jihar borno farfesa gana barazulum wanda shugaban hukumar kula ko lura da ma'aikata ta jihar dr bulama malibu biyu ya wakilta ya koka kan yadda wasu 'ya'yan kabilar ta kanuri ya wasa da harshen su har ya fara gagarar su na yin magana da shi har suka fara fuskantar matsaloli musamman wajen canza tunani ko magana da wannan harshe ba komini ya kawo wannan ba idan mutum ya bar wurin iyayensa abinda mu makanuri muna kiran gawar in ya je zana wani wuri kamar yanzu sani abacha baban shi yana kasuwanci ya zo ya zanna a kano ya haife shi a nan ya masa zane tara a sani abacha ba ya yayin kanuri asalinsa dan wana ne ma muna ginin mu ɗaya ne ina ya masa kanuri sai ya dariya to iri wannan ne yarurruka suna bata kuma yawanci ba ma wai hausa za su ɗauka ba inda ma hausa ne za su ɗauka muna shikenan a arewa hausa ne hausan ba za su ɗauka ba ƴan hausawa ma yanzu su ba su yi hausan ba kamar yadda nake wannan danye danye wannan ba wani dan ba haushi ba zai yi saboda haka kowanne mu ba kanuri kadai ba a arewa dukkan kabilun arewa wanda aka sani da lokacin da tarawa suka zo kowa ya koma ya kula da yarensa da zamantakewarsa kowane yare yana muhimmanci kazalika waɗannan dalilai da kuma wasu daban su ne suka ja hankalin masu ruwa da tsaki suka fara ɗaukar matakan bunƙasa harshen na kanuri kamar yadda dr tahir abba na sashen koyar da kimiyya harshe da harsunan ƙasashen itare a jami'ar bayero ya shaida wakilinmu abulkadir abubakar ɗan gambo ba a manta ba kwanakin nan wato federal government gwamnatin tarayya ta ba da wata ainihin wato kamar farfado da wata policy don a farfar da yarurruka na wato na iyaye da akunda mana harsuna na iyaye a dinga koyar da yara daga firamare zuwa har ah, sakandare junior secondary school a dinga koyar da ainihin harsunan iyaye to wannan kenan sannan abu na biyu idan shi harshe an ba a koyarwa ba a bincike a kansa to karshen safa a mutuwa za ta yi to shi ya sa muka muka yi la'akari da wannan abin ya kamata mu dawo da harsunan iyaye da kakanni a dinga mu'amala da shi a makarantu ba ma a gida ba hatta a makarantu kamar yadda da ake yi. Farfesa Yakub Magaji Azare ya kuma yi ƙarin haske kan inda aka kwana a taron farko da kuma abin da ake son a cimma nan gaba bayan wannan taro karo na biyu game da harshen na Kanuri. a wancan karo da aka yi shekara 42 da suka gabata an samar da abubuwa na koyo da koyarwa musamman an samu wato kamusu na kanuri to a tun daga wancan lokaci ba a sake samun waɗansu zurfaffan wato bincike irin wannan ba yanzu kuma allah ubangiji ya kawo mu yanayin da muna ganin insha allahu kamar yadda kuke ganin masana sun zo suna barje kumi kan me aka sani kuma yaya za a yi kuma ta ina za a bulle a harshen kanuri insha Allahu dukkan irin wato shawarwarin da aka bayar za mu yi duk kokarin da za mu yi ganin cewa waɗannan shawarwari lalle mun bi ka'in da na'in wajen yadda za a samar da abubuwan da za su bunƙasa wannan harshe na kanuri a cikin al'ummar mu kusan yanzu ma za mu iya cewa abu ne na san barka tun da shi yanzu har an ɗauko wani harshen an zo ana yi a kansa wannan yana maka nuni da cewa wannan dan ba aka dora kuma insha Allahu rabbi in muka samu goyon baya a duraren da ya kamata nan gaba ma zaka je an sake daukowa wani harshen shi ma za a zo a yi bincike a kansa a faɗaɗa a yi irin wannan taruka domin a biyo mutane dama su bunƙasa harshe da kuma bincike-bincike da kuma yadda za a sauka koyo da koyarwa a cikin harsuna. Bugu da ƙari Dr. Bula mugubiyo wato wakilin gwamnan ya ce hatta rikicin Boko Haram da ya haddabi jihar ta Borno an shafe shekaru masu yawa ana fuskantar irinsa wanda kuma baki ne ke haddasa shi yana mai cewa yanzu za su koma tsarin iyaye da kakanni wajen tantance mutane da ke zuwa su zauna tare da su wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana jin daɗin su bisa ɗaukar matakan sake farfado da harshen na kanuri inda suka ce hakan zai taimaka musu matuka. to jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga kano abubakar abdulkadir dan gambo sai hassan alhassan dan mutan salaja wanda ya taimaka domin sada da ku ni da gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an